بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال جند الله سبحانه وتعالى جيك الدرر يور متكاو cikin wannan wata mai albarka yau muna biyu ga hijira alif dubu ɗaya da ɗari da talatin da takwas ta lahadi wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiyya a wannan masallaci na mu'azu bin jabal da ke fadaman mada bayan jiji bauchi a jiya mun fara karatu cikin wannan sura suratul ahzab mun yi bayanai kan yadda ya shafi yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ja hankalin annabinsa annabi Muhammad tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala da cewa ya ji tsoron Allah ya ayyuhan nabi yuttaqillah ya kai annabin Allah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala kuma muka yi bayani wadda ibn Habib rahimahullahu ta'ala yayi na menene ake nufi da tsoron Allah yace shi mutum ya yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala akan haske na Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma neman ladan Allah subhanahu wa ta'ala har na buga mana misali da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da mu ciyar da dukiyar mu fi sabilillah to ka zamanto ka ciyar da dukiyar naka fi sabilillahi don kana neman Allah ya baka lada kar ya zamanto kawai ka ciyar ne da wata manufa daban ba wai domin neman Allah maɗaukakin sarki ya baka lada ba in ka ciyar da wata manufa ne daban to baka da lada sa'an nan kuma ya ce har yanzu yana daga cikin tsoron Allah nisantar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana akan haske na Allah subhanahu wa ta'ala kana kuma mai tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala na buga mana misali da wadda yake nisantar zina ba wai don Allah maɗaukakin sarki ya hana ba sai don tsoron kada ya kamu da wani ciwo daga cikin ciwuka wannan kunga ya nisanci aikin haramun amma ba wai domin tsoron azabar Allah ba sai domin tsoron ciwo Allah ya ce masa wala tuɗi ilkafirina wal munafiqin kada yi ɗa'a wa kafirai da munafikai wannan mun yi dogon bayani a kai inna Allah kana aliman hakima lalle Allah maɗaukakin sarki ya kasance aliman masani hakiman kuma mai hikima ma'ana hana annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi ya yi ɗa'a wa kafirai cikin sani ne na Allah subhanahu wa ta'ala wajen cewa kafirai da munafikai duk yadda kuka haɗa kai da su duk yadda ka tsaga musu ƙafa duk yadda kuka fahimci juna da su to lalle ƙarshen al'amarin ba kyawu zai yi ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce masa kada ya yi tsa'a wa kafirai da munafikai kuma Allah maɗaukakin sarki mai hikima ne cikin dukkan abin da ya tsara Allahu subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da jan hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallama wadda shi abin da za mu tashi a kayi yau wattabe ma yuha ilaika min rabbik ka bi abin da aka yi maka wahayi ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen Allahu subhanahu wa ta'ala daga wajen Ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna khabira lallai Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai ba da labari dangane da abin da mutane suka kasance suna aikatawa. Allah ya ce masa wata wakkal Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kafa billahi wakila. Allah maɗaukakin sarki ya kai wadda za a dogara gare shi gare shi ake dogara ya kare mutum daga duk abin da yake tsoro gare shi ake dogara ya ba da mutum duk abin da mutum yake so wattabi ma yuha ilaika min rabbika Allah ya ce ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen ubangijinka menene aka yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga wajen ubangiji wannan abu ne wadda yake sananne Abinda aka yi wahayinsa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga wajen Ubangiji shi shine alƙur'ani da wasiɗar mala'ika Jibrilu alaihi salam to sai aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wannan Al-Qur'ani din ya bi abinda aka yi masa wahayi ya bi abinda aka yi masa wahayi ibn kathir Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahama Ya ce fadin Allahu subhanahu wa ta'ala wattabi ma yuha ilaika min rabbik ce ai qur'anun wa sunna ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi alqur'ani mu kuma mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bi alqur'ani ya fassara mana alqur'ani an saukar da shi da larabci mai fassara alqur'ani mai bayanin mai alqur'ani ya ƙunsa. shine annabi sallallahu alaihi wa sallama wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi zai yi mana bayani sai mu tafi akan alqur'ani mu tafi akan sunnar annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi mu taƙaita kan wannan abu da ubangijinmu ya shar'anta mana kada mu karkata zuwa ga wani abu daban saboda annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan wato kafirai da munafikai sun kasance suna kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallama suna jan hankalinsa da ya zamanto ya saurara musu su masu ɗan saurara masa kan wasu abubuwa to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa a'a ka bi abin da muka yi maka wahayinsa ka rabu da abinda abokan hamayyanka abokan adawanka suke kiranka zuwa gare shi ka rabu da shi qurtubi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa aljami Ahkamil Ƙur'an. Ya yace cikin wannan aya akwai dalili da yake nuna mana mu nisanci bin ra'ayoyuka a inda akwai dalili ma'ana a inda ga ayan alkur'ani ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama to ra'ayi kuma ya tashi kiyasi ya tashi la kiyasa ma annas babu wani ijtihadi in dai ga aya ga hadisi to maganan ijtihadi da kiyasi da komai da komai wannan ya kawo sai yake cewa wannan khitabi wannan jan hankali da aka yi wal khitabu lahu wa li ummatihi jan hankalin nan da aka yi an yi wa annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma an yi ne wa al'ummarsa saboda haka za mu zo mu karanta daga cikin rawdatun nadir littafin usulul fiqh wadda aikin maluman usulul fiqh shine tantance dalilai menene da menene ya kamata ya zamanto dalili suka zo a babi na al'amru sai suka ambaci wata mas'ala suka ce shin umarnin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ne da ya taƙaita gare shi shi kaɗai ko kuwa ya shafi har sauran al'ummansa za mu ji menene maluma suka ce a kai shaukani rahimahullahu ta'ala da ya zo fassara wannan aya ya ce ai ittabi ilwahya ka bi wahayin da aka maka fi kulli umurika cikin dukkan abubuwanka ma'ana abinda za ka ɗauka a matsayin mai hukunci a matsayin hanyar da za ka bi ka bi abinda aka yi maka wahayinsa wala tattare shay'an min ma ma'adahu kada ka bi wani abu wanda yake sabanin abinda aka yi maka wahayi zuwa gare ka min mashuratul kafir min wal munafiqin na daga cikin shawarwarin kafirai da munafikai wala min ra'ayil rai kuma kada ka bi mujarradin ra'ayi. fa inna ma fa inna fi ma uhiya ilayka ma yughnika fa inna fi ma uhiya ilayka ma yughnika an zalika lallai cikin abin da aka yi maka wahayinsa cikin wannan abu da ake maka wahayin sana alkur'ani akwai abin da zai wadatar da kai ba sai ka karkata zuwa ga wani abu daban ba sa'annan ya ci gaba da cewa har yanzu shi ma wannan umarni ne da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa umarni ne da aka yi wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa cewa su bi abin da aka yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wadda shi ne alkur'ani saboda haka an umurci an umurce mu da bin alkur'ani kamar yadda aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama da binsa mu ma sai aka umurce mu da mu bi da mu bi wannan alkur'ani din saboda haka abin da maluma suke tafiya a kai shine dukkan umarni da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ne wadda ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma mu ma ya shafe mu alkur'ani cike yake da dalilai daban-daban da ake wajaha hitsabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ce duk umarnin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya takaita gare shi ne to zaka sarayar zaka tafiyar zaka ɓata abubuwa da dama cikin shari'a ibn qudama rahimahullahu ta'ala ya faɗa cikin wannan littafin rawdatun nazir yace faslun fasali إذا أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في لفظ ليس فيه تخصيص yace idan aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu idan aka yi wa fasalin da yake bayani kan cewa idan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni a cikin umarnin babu wani lafazi da yake keɓance annabi sallallahu alaihi sallama shi kadai mai nene matsayi ko hukunci na wannan umarnin sai ya ce kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal muzammil umin laila illa qalila nisfahu awin inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alqur'ana tartila misali kenan ga wasu ayoyi kuma da bai ambata ba kamar fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda misali waɗannan ayoyin dukkansu ayoyi ne da suke umarni da sallolin na kirkiri na dare kuma an wajjaha khitabin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shin wannan ya takaita ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya shafi al'ummansa sai malam yake cewa aw asbata fi haqqihi hukman ko aka tabbatar da wani hukunci cikin al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ibnu qudama rahimahullahu ta'ala yake cewa fa inna ummatahu yusharikunahu fi zalika hukum. hukm yace al'ummarsa al'ummar annabi sallallahu za su yi tarayya da shi a cikin wannan hukunci din yace malami malami malami yaqum dalilun ala iqtisasihi bihi matukar ba a samu wani dalili da ya keɓance annabi sallallahu shi kadai kan wannan abun ba daga cikin abin da aka keɓance annabi sallallahu alaihi wasallama da shi akwai auren mata sama da hudu ina fata an fahimta wadda ya aura mu kuma ba a halatta mana mu aura ba Sannan har yanzu malam yake cewa wa kadhalika idza tawajjaha al-hukm ila wahidin min as-sahabati dakhala fihi ghayruhu haka inda za a wajjaha khidabi zuwa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama to sauran sahabbai ma sun shiga wa yadkhulu fihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah shi ma ya shiga min ya shiga cikin umarnin da aka wajjaha ta zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama malamin ce kamar fadin annabi sallallahu alaihi wa sallama inna allaha farada alaikum siyamahu Allah madaukakin sarki ya farlanta muku azumtarsa kamar me kenan azumin watan ramadan yace hadha qawlul qadi wannan magana ce ta alqadi wa ba'd almalikiyya da wasu maluma na malikiyya wa ba'd shafi'iyya da wasu maluma na mene na shafi'iyya kuma wannan shine abin da zance yafi tabbatarwa yafi karfafawa cewa idan aka wajjaha khibari aka yi magana wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi umarni aka wajjaha shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shafe shi ya kuma shafi al'ummarsa domin yanzu in ka zo ka ce ya ayyuhal muzammil umin laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila ko wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kace wannan ya shafi annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi kadai to shikenan kuma ka ce mu kar mu yi tsayuwan dare alhali kuma an samu hadisai daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yake umurtan iyalansa da tsayuwan dare ana aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashr annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman karshe na ramadana ya shigo take cewa shaddal mi'zar yana kare daura kunkuminsa ma'ana yana nisantar iyalansa wa aiqadha ahla duk wani wanda ya kai mai ya tashi ya yi sallan dare a cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama sai an tashe shi shi ma yi sallah wa ahya laila ce kuma ya raya daransa Sa'an nan kuma haka aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna sallolin nafilfili na dare wannan yake nuna mana a sai hijabin an wajaha shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma shafi mene ya kuma shafi al'ummarsa gabaki daya saboda haka bin abin da aka yi wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na alkur'ani gare shi ne kuma gare mu ne mu ma babu wani dalili da za mu fidda kanmu mu ce wannan umarni bai shafe mu ba Allah shi taimake mu akwai ayoyin alkur'ani da dama waɗanda suke fassara mana wannan aya ɗin kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun قليلا ما تتذكرون الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من Ku bi kun san dama shi alqur'ani wani sashin sa yana fassara wani sashi Allah madaukakin sarki yace wattare ma yuha ilaika min rabbika wattabi ma yuha ilayka min rabbika ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen ubangijinka sai Allah ya ce inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah ya kasance mai bada labari bisa ga abinda kuka kasance kuna aikatawa an yi an wajaha umarnin ga annabi sallallahu alaihi wasallama an kuma wajaha bada labari an yi bayanin bada labarin abinda mutane za su aikata da aka zo bayanin ba da labari sai aka ce Allah zai ba da labarin abinda mutane za su aikata a sai ka ga umarnin bai takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba inda ya takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce Allah zai baka zai ba da labarin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa amma sai Allah ya ce a Allah zai ba da labarin abinda mutane suke aikatawa ina fata an fahimta abin da zai ƙara nuna mana wannan shine ayar da muka jawo yanzu fadin Allahu subhanahu wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wasu abubuwa koma bayan alqur'ani kada ku riki wasu abubuwa koma bayan alqur'ani su zamanto su suke jibintanku Allah ya ce qalilan ma tatazakkarun kaɗan ne daga cikin mutane suke ne suke zamantowa suna wa'aztuwa suna tunatuwa daga mene daga wannan alƙur'ani din cikin suratul zuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون Allah subhanahu wa ta'ala yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan kafin azaba ta zo muku baghtatan ba tare da kun shirya ba wa antum la tash'urun ku kuma ba kwa tunanin haka ba kwa raya haka shaukani rahimahullahu ta'ala yake cewa ai abinda wannan ayar take nufi ku bi alqur'ani abinda aka halatta muku na alqur'ani ku halatta shi abinda aka haramta muku kuma ku haramta shi alqur'ani gabaki ɗayansa abu ne wanda yake mai kyau wannan littafi ne Sannan a har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cikin suratul an'am yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu wattaqu la'allakum turhamun Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hadha kitabun wannan littafi ne alqur'ani kenan saboda ana kiran alqur'ani da littafi alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba daga cikin sunayen alqur'ani akwai alkitab alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba Walam lam yaj'al lahu iwaja Allah yace kitabun anzalnahu ilayka kitabun anzalnahu mubarakun littafi ne da aka saukar da shi mai albarka fattabi'uhu ku bi shi wattaqu ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum turhamun ko za ku samu rahama saboda haka wannan yake nuna mana wato mabubbuga na samun ilimin muka shine alƙura'ani mabukuga na fitar da alkhairi shine mene shine alqur'ani shi abin da aka yi muku umarni da shi a ciki ku bi da aka muku hani a ciki ku bi ku gina asulan addinin ku daga alƙura'ani haka kuma furu'insa duka ku gina shi da ne da abin da ya shafi alƙura'ani Allah madaukakin sarki yace la'allakum turhamun ko za ku samu rahama saboda haka mafi girman hanyar da ake samun rahama mafi girman sababin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shine bin alqur'ani ilimi neman ilimin alqur'ani da kuma aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cikin suratun nisa'i Ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تعويلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يكون لك إيمان أطيعوا الله كن آآ آه، آه، والله سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول ku yi da'a wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ulil amri minkum ma'abuta al'amura cikin ku shugabanni idan sun yi daidai ku bi su fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja'a kan wani abu wannan yana ce fari ne wannan yana ce baki ne farudduhu ila Allah ku mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala maluma suka ce mayarwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine adu a koma alƙur'ani a duba shin fari ne ko baƙi ne wa ilar rasuli a mayar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama maluma suka ce wannan shine hadisin annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi cikin suratul zuma Allahu subhanahu wa ta'ala ya ce bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah maɗaukakin sarki ya ce bil bayyana ce wa da dalilai bayyanannu da hujjoji Allah ya ce wa anzalna ilaika zikira mun saukar maka da azikir ana nufin alqur'ani litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilaihim domin ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu ka yi wa mutane bayanin abinda aka saukar musu wane ne yake fassara alqur'ani shine annabi sallallahu alaihi wa sallama larabawa ba a yaddar musu su bi mujarradin abin da suka fahimta ba a'a sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sainin a kayan fahimtar su kafin ta zamanto fahimta hukumantacciya cikin cikin shari'ar musulunci saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce masa litu bayyana linnasi ma nuzila ilaihim domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wannan yake nuna mana waye mai bayyana alqur'ani shine annabi sallallahu alaihi ta'ala alaihi wa sallama wa la'allahum yatafakkarun ko mutane za su hankalta daga abin da ya shafi wannan alqur'ani din to Allah ya saukar da alqur'ani an ce annabi ya mana bayani menene dalili menene gaya menene manufa na saukar da alqur'ani din menene kuma manufa na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani shine domin mu bi domin mu bi shi wannan ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'ata menene shari'ar Allah shine alqur'ani inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam alqur'ani yana shiryarwa zuwa ga abu mafi daidai Allah ya ce faman tabi'a hudaya duk wadda faman ittaba hudaya duk wanda ya zamanto ya bi shirya ta fara ya zillu to ba zai bata ba mun samu tabbaci daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan muka bi abin da aka saukar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba za mu bata ba wala yashqa kuma ba za mu taba zamantowa cikin marasa rabo ba ba za mu taba zamantowa cikin matsiyata ba muna nan kan shirya idan mun bi abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna nan cikin abin da ya shafi walwala muna nan cikin abin da ya shafi kwanciyar hankali sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cikin hadisai da dama cikin hadisin da hakim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni qad taraktu fikum shay'aini lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni lallai ni qad taraktu haqiqa na bar muku ku duba ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa zancen da abubuwa guda biyu na karfafa zance inni lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai kawo wani batun karfafa zance ba mun yadda duk maganarsa gaskiya ne amma yace inni lallai ni haqiqa taraktu fiikum shay'aini na bar muku abubuwa guda biyu lan tazillu ba'dahuma ba za ku taɓa ɓata ba matukar kun yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu kitabullahi shine alqur'ani wadda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi ma yuha ilayka min rabbika wa sunnati da kuma sunnata wannan yake fassara mana cib da cib yadda ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya fassara wannan aya saboda ka wannan hadisin cib da cib yake fassara ne yake fassara wannan aya ne hakim ya fitar da wannan ya fitar da wannan hadisi ne sa'an nan har yanzu Usman bin Hadir radiyallahu anhu Allah madaukakin sarkin shi kara masa yarda shi kara masa rahama yake cewa dakhaltu ala ibn Abbas radiyallahu anhu wata rana na shiga wajen Abdullahi dan Abbas Allah shi kara masa yarda faƙultu sai na ce masa na ce mawa na wa abdullahi ɗan abbas ausini kamini wasiya faƙala na'am sai abdullahi ɗan abbas ya ce to ya ce masa alaika bi taqwallah wal istiqama ittabi wala tabtadi rawahu ad-darimi abdullahi dan abbas ya ce masa bayan ya roƙe shi masa wasiya ya ce masa to ka ji ga wasiyan da nake maka alayka bi taqwallah ka lizimci kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya ce ka yi shi kana mai ka yi shi kana mai neman lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya ce ka bari ka bari kana mai neman Allah madaukakin sarki ya kare ka daga azabarsa wal istiqama kuma ka dawwama a kayan haka ka dawwama cikin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka yi yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata wa abu da rabbaka hatta ya atiya kal yaqin kai ta bautan Allah har mutuwa ta zo maka sa'an nan sai ya zo ya faɗa masa munasabar kawo maganan Abdullahi bin Abbas da tafsirin wannan aya sai ya ce masa ittabi kabi Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika Abdullahi dan Abbas ya ce wa Uthman bin Hadir ittabi kabi me za ka bi abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara alqur'ani da shi sai ya ce masa wala ka kadi kada ka kirkira domin kirkira shine kishiyan bi an ce maka ga wannan hanyar ka bi sai kai kuma ka kace a'a na kirkiri nan na bi nan kaga lan tattabe baka bi ba saboda haka wattabi ma yuha ilayka min rabbika ka bi abin da aka yi maka wahayi zuwa gare shi mu ma mu bi abin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shine alqur'ani idan muka kirkiri wani abu daban muka bi sabanin alqur'ani to ba mu bi alqur'ani ba mun kirkira ne wannan asar darimi ya fitar da shi saboda haka wannan aya in muka duba ta da kyawu tana nusar da mu kan abubuwa da dama ma iya fahimtar abubuwa da dama ciki amma mun ambaci kaɗan abu na farko wannan ayan na nuna mana wajibi ne mu bi abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine alqur'ani ilman wa amalan iliminsa da aiki da shi wajibi ne dukkan musulmi ya zamanto ya iya karatun alkur'ani a mataki na farko na aiki da shi Sa'an nan duk wasu abubuwa da alƙura'ani ya kunsa musulmi ya zamanto ya sani ka iya karanta shi ka kuma yi aiki da abin da alƙura'ani ya kunsa sallah umarnin alƙura'ani ne zakka umarnin alƙura'ani ne hajji umarnin alƙura'ani ne azumi umarnin alkur'ani ne mu bi shi amalan kenan mu yi aiki da shi sannan abu na biyu wajibi ne mu yi imani da cewa wannan alkur'ani alkur'ani ne da aka yi wahayinsa wa annabi sallallahu alaihi wasallama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sabanin abinda kafirai suke cewa alkur'ani sihiri ne ko alkur'ani kirkira ne ko annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da alkur'ani daga wajensa wajibi ne mu ƙara tabbatarwa zuciyarmu da cewa alƙur'anin nan wahayi ne da nasan alƙur'ani wattabe ma yuha ilaika min rabbika ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen ubangiji a sai wannan yake nuna mana alƙur'ani ba sihiri ne, ba dabo ne, ba ba ne, ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya zo da shi Allah ne ya masa wahayi na alƙur'ani tawasitar mala'ika jibrilu alaihi salam abu na uku wannan aya tana nuna mana cewa a cikin musulunci dalilai da ake gini da su a gina ibada dalilai ne da suke takaitattu ba kofa ce buɗaɗɗiya ba wadda kowa da kowa zai kawo nasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika ka bi abin aka yi maka wahayi zuwa gare shi ibn kathir rahimahullah ta'ala ya ce qur'ani da sunna dukkan adilla almuttafiqu alaiha dalilan da aka yi ittifaqi dalilai ne a musulunci alqur'ani hadisi ijma'i iyasi dukkansu suna komawa ne zuwa ga alqur'ani alqur'ani Allah ya ce wattabi ma yuha ilayka min rabbika ibn kafir ya ce qur'ani da sunna sa'annan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wannan yake nuna mana mu bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama an saukar masa da alqur'ani shi kuma aka yi masa umarni da ya bayyana mana bayyana mana nan da zai yi shine sunna سي ابو سيعبونا أكو سكين دليلا لك اتفاق يكاسو شين إزمائي إزمائي القرآن يتبتر لش الله يتي ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا وانا عاية القرآن دليل نيكنا وانا أكمي أكن إزمائي دليل نهدو ودك اتفاق يكاسو شين كياسي kiyasi yana da rukunai guda hudu daga cikin rukunansa akwai al'asul akwai asali asalin kuma shine ayan alqur'ani misali muka ce a muka ce misali burkutu yana bugarwa menene hukuncin burkutu ba ambata mana ba alkur'ani amma giya yana bugarwa sai muka ce sai aka ce to a za a yi kiyasi ana neman asali asali shine ayar da Allah ya haramta giya ita ce asalin da za a yi kiyasin burkutu saboda bugarwanta a ce burkutu haramun ne A sai dukkan dalilan musulunci suna komawa ne zuwa game zuwa ga alkur'ani saboda haka wajibi ne mu takaita abinda za mu kafa hujja da shi abinda za mu gina asali da far'i na addinin mu. dole ya zamanto daga alkur'ani yake dole ya zamanto abu ne wadda yake takaitacce ba kofa ce buɗaɗɗiya ba ina fata an fahimta wannan kuma kariya ce da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa addininsa da shi abu na hudu shine wato dukkan wani abu sabanin alqur'ani sabanin hadisi sabanin ijma'i sabanin qiyas akwai wasu dalilai daban da ake kafa hujja da su su ma dole sai an mai da su zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa in dai ilimi ne a addinin musulunci ba wani abu ba in dai ilimi ne na addini ana mai da shi ne zuwa ga alqur'ani ba a mai da shi zuwa ga wani abu daban misali mu duba qawaidul fiqhiyya cikin alqawaidul khams al kubra manya manyan kaidodin nan guda biyar al umuru bi maqasidiha la illa wannan kaida ce cikin qawaidul fiqhiyya al umuru bi maqasidiha abu sakamakon abubuwa yana tafiya tare da nufin da aka yi cikin abubuwan wannan nasu fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ne innamal a'malu bin niyyat kuma haka ba sa'an nan misali a muna cikin ramadana wanda bayi da lafiya an ce masa ya sha ruwa wanda zai yi tafiya aka ce masa ya sha ruwa menene dalili dalili shine yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wannan ayan alqur'ani ina fata an fahimta maluman qawaid al-fiqhiyya suka ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir tsanani ko kunci yana wajabta samun sauki ina fata an fahimta wannan ne. saboda haka duk wani abun da su takaita sallah da aka ce wuyi duk sauki ne alkur'ani yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sa'annan abu na biyar wannan aya na nuna mana cewa wato bin wani abu sabanin wahayi ba wani abu ne wadda ake kawowa saɓanin musulunci an taƙaita mana dalili za ka iya samu akwai wasu abubuwa da ake kwaikwaya a wajen wasu waɗanda ba musulmai ba a nemi a kawo mana shi cikin addinin musulunci da sunan ibada ko da sunan addini alhali ƙur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba ba mu babu ijma'i babu ƙiyasi a kai haka kawai aka ƙirƙiro aka ɗauko kwafinsa daga wajen waɗanda ba musulmi ba ka kawo mana alhali addinin musulunci kuma ya wadata da kwaikwayon wani abu wadda wadda ƙur'ani ko hadisai ba su bayyana mana ba misali akan wannan shine dukkan mu mun san da cewa su waɗancan su suke bikin ɗaya ga watan januwari na sabuwar shekara kun ga kalandar ba kalandar musulunci ba ne sai aka zo aka ce to su ma musulmai su kwaikwayi wannan abu su dinga bikin rana ɗaya ga watan al-muharram a dinga ba da hutu a dinga kaza a dinga kaza a dinga kaza daga ina aka ɗauko wannan abun tsakani da Allah daga Qur'ani ne ko hadisi ko ijma'i daga ina aka ɗauko an kwaikwaya ne daga wajen waɗanda ba musulmai ba alhali kuma daga cikin jerin dalilan musulunci babu kwaikwayon wani abu cikin addinin waɗanda ba musulmai ba mu addinin mu wadatacce ne komai da komai an mana abu na shida har yanzu wannan aya tana bayyana mana ba a bin wato ba a bin wani abu saɓanin wahayi ba a roƙon addini ba a samu wani asalin addini daga mafarki ko wani abu makamancin haka mutum ya yi mafarkin ga kaza ga kaza ga kaza a ce ya zama addini a akwai abin da aka tabbatar da shi a musulunci ta hanyar mafarki amma annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya tabbatar da shi shine ne shine kiran sallah ta hanyar mafarki aka tabbatar da shi amma duk a lokacin ma ba kowane mafarki ke zamantowa shari'a ba sai mafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa masa hannu kafin ya zamanto shari'a hukumantacciya amma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa wannan mafarki ba to bai tabbata ba imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin tahdibu sira yace saboda shi wanda yake bacci ba mu da aminci a kansa saboda haka ba a daukan addini daga mai daga abin da ya shafi bacci abu na bakwai cikin takaita mana dalilan da aka ce mu bi su akwai kiyayewa akwai rahama da jin kai da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana aka shar'anta mana addini aka ce mu bi inda an ce mana an bar kofa a buɗe kowa da kowa ya duba me ya daidai da addini ya kawo da addinin namu ya cika da soke burusu amma sai aka taƙaita mana mu bi alƙur'ani mu bi sunna mu bi ijma'i mu bi kiyasi aka taƙaita mana a kan abubuwan amma da an bar mana a buɗe kowa ya kawo ra'ayinsa da addinin musulunci ya cika da me da ra'ayoyuka daban abu na takwas wannan aya tana bayyana mana cewa alƙur'ani saukakke ne daga wajen Allahu subhanahu wa ta'ala zuwa ga annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi me zai bayyana mana wannan ai cewa aka yi wahayi kuma mun san idan aka yi wahayi wahayi yana zuwa ne daga sama zuwa ina zuwa ƙasa saboda haka alƙur'ani saukar da shi aka yi daga sama zuwa ƙasa wannan yake nuna mana wanda ya saukar da Alƙur'ani, komai alƙur'anin shine Allah subhanahu wataala a sama yake domin ba zai iya a daga abu daga ƙasa zuwa sama a ce an saukar da shi ba dole sai daga sama zuwa ƙasa kafin a ce an saukar in ku har za a ce an saukar to shi wanda ya saukar din ina yake yana sama saboda haka wannan ayar tana bayyana mana Allah subhanahu wataala yana ina yana sama abu na tara wannan ayar tana bayyana mana cewa duk wani wadda bai bi abin da aka yi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zamanto mutum mai sabo ma'ana ya saba wa shari'a duk wadda bai bi umarnin da duk wanda bai bi wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya zamanto mutum asin mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yarda wahayin Allah subhanahu wa ta'ala ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yarda da duk abin da aka saukar illa iyaka shi yana saba masa to wannan sai a ce masa mai sabo muna kyautata zaton zai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na goma shine wanda ya fi wannan hatsari wanda ya fi mai sabo hatsari shine wanda shi bai bi abinda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba amma ya ƙirƙiri wani abu daban yana bi wannan ya fi ne ya fi hatsari sama da ne sama da wadda ya yarda da abin da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya yarda hakan shine daidai illa iyaka ya saba masa yana bin wani abu daban bisa ga zunubi wanda kuma shi ya kirkira bai bi wahayin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kirkiro wani abu yana bi wannan ya fi hatsari saboda sama da mai sabo saboda shi mai sabo ya yarda ya nutsu a ransa cewa saban da yake yi sabawa Allah subhanahu wa ne watakila ya iya tuba amma wadda bai bi tafarkin Allah subhanahu wa ba ya ƙirƙiri wani tafarki ya bi to wannan mutumin bai sa wa kansa shekaran tuba ba bai sa wa kansa watan tuba ko ranar tuba ba saboda me saboda na farko sai ya yarda sai ya gamsu sai ya nutsu da cewa tafarkin da ya kirkira yake bi tafarki ne wadda ba tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba matakin farko shine ya gamsu ya ajiye wannan tafarki ne sai kuma ya zo ya bi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan bai gamsu cewa tafarkin da yake bi ba tafarkin Allah bane babu tuba saboda shi gani yake yi yana samun lada akan bin wannan tafarki din gani yake wannan tafarkin lada yake samu wanda kuma yake ganin yana samun lada babu ran da zai ce zai bar abu amma shi wancan ya yarda zunubi yake yi akwai lokacin da ake sa masa ake sa tsammanin zai iya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma wannan bai sa wa kansa ranar tuba ba babu tuba tare da shi saboda haka baya ma tunanin abin da yake yi sabo ne wa Allah subhanahu wataala shi yasa Sufyan tauri thawri rahimahullahu ta'ala yake cewa albid'atu ashaddu min al-ma'asi kirkiran wani abu a cusa cikin addini yafi tsanani yafi muni sama da saban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka dai ya ko ƴan uwana cikin karkare zancen mu abin da yake wajibi ga remu ga baki daya shine mu bi Allah mu bi alqur'ani mu bi hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kada mu bi wani abu daban wannan shine hanyar tsira zuwa gare mu amma duk wani abun da muka bi kuma bayan alqur'ani kuma bayan hadisin annabi sallallahu alaihi za mu halaka ne ba kuma za mu samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah shi kare mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin masu bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama masu bin tafarkin alqur'ani tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsare mu da kirkira ya tsare mu kuma da bin abin da aka kirkira muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai cikin wannan karatu namu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilayk wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh